الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في أمن وسلامة وصحة وسعة رزق يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى اللهم فرج عنا الدنيا وأخرى اللهم فرج عنا الدنيا وأخرى يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir muna nan cikin babin hukunce-hukuncen masallaci maka kwana idan ba manci ba. Wato, sha'anin masallatai, a sha'anin gina masallaci da kuma tsabtace masallaci shine darasin da maka kwana ciki ne. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يأتي من أخرج أذن من مسجده wanda ya ga wata ƙazanta cikin masallaci ko da kunna haki gudana ka gani sai ka ɗauki ka je ka kai wajen masallaci ka yi suwa in dai da niyya mai kyau annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna kun ga kayan shiga aljanna suna da yawa abubuwan da mutum ka yi a bashi aljanna suna da yawa illa dai wanda Allah ya wa muwafaka shine wanda ka aikata abubuwa dole ta ga ƙazanta ko yara na suka sha wata ya alewa sun kai so cikin masallaci in kana iyawa riƙe ta da hannu ka kai waje ka yi yasuwa bale irin wannan masallaci da adda itace ga sunan ciki ne in yanzu ka ɗauke ba ka kai bakin kowa wani kunne bai faɗo ƙasa ba to duk wanda ya ɗauki guda ya je har in dai saboda Allah da niyya mai kyau bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna rawahu ibnu majah wa fi isnadihi ga isnadi hadisin ihtimalu littahsini yana daukar wato cewa wato hadisi ne hasanu kun ga duk wanda kun ka ji an ce an gina ma gida cikin aljanna to insha Allah da aljanna shi da ya ka gina ma gida cikin aljanna wa an ta bin jandab radiyallahu anhu qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ مساجد في ديارنا النبي يا أمر wato mu gina masallatai cikin garuruwanmu diyaru nan wato a garuruwan mutane shine abin ya ce ai baina azhurina tsakiyarmu wa qurbu na kusa da gidajenmu shi haka ne wato cikin shiyoyinmu ko cikin garuruwanmu idan ƙauyuka ne Allah annabi ya yi umarni mu gina masallatai cikin shiyoyinmu ko cikin garuruwanmu wa amara na an nuna difaha kuma ya umarce mu tsabtace masallatai ba gina masallaci a matsala ba share shi da wanke inda ka bukata a wanke da share inda ka bukata a share da tsince abin da ka bukata a tsince wannan shine a haddala lura ba gina masallaci ba gina masallaci bai da waya in Allah ya ba mutum kuɗi don abana wanda za ka iya zannawa ka sa masu aiki wani cikin wata biyu ko uku an gama amma gyara ne shi kullum kullum nan saboda haka gyaran masallaci shi a rawahu ahmad wa tirmidhi wa qala hadithun sahihun yace hadisi ne sahihi ku gina masallatai amma ku tsarkake su wannan umarni kun san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu uku ne abinda annabi ya yi sunna ne wanda yana iya ɗaukar sunna ƙarama yana iya ɗaukar babba sunna dai ne abinda annabi ya ga an yi ya tabbatar sunna shi yana iya ɗaukar sunna babba yana iya ɗaukar ƙarami abinda annabi ya ce a yi sunna ce mai ƙarhi ƙwarai da gaske da ta haiwa a can ƙarhi to wagga tana ciki wa Amara annan annun nadifa ya ba mu umarni ya umarce mu tsaftace ta to yahi abin nan wannan sunna ta yi karhi kwarai <coughs> annabi ya umarce mu gina masallatai ya umarce mu ko mu tsaftace ta wa ana aisha radiyallahu anha qalat na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid a Allah ya umarce mu mu gina masallatai fi duri cikin garuruwa wato shiyoyi da garuruwa a ƙanana da shiyoyi manyan garuruwa wa nuna difa kuma ya ce mu tsabtace ta wato ɗaya ba kuma a sa mata turare abin da in an gina masallaci shi sa turare wasu ruwayoyi sun zo sun bayyana yadda aka yi ranjima aka sa mai turare ran jima'a duka za a samu turare ko wace jima'a kamar ƙasar makka da kun ga kullum ana samu turare wannan wa ƙananan masallatai da manya wannan wasu masu kuɗi na da sun kai waƙafi yana da gidan ruwa misali ya yi waƙafi cewa wannan gidan ruwan a sarrafa riba kaza ga bangare kaza riba kaza da bangare kaza to nan na suka san waɗannan abubuwa ba ɗiba kuɗi na ya kai kullum ya ba su ba kullum kullum ba mai iya wannan sai Allah amma idan ka keɓe wani abu ka samu ma'aikata masu amana ka ga abu na mai sauƙi kana ɗan hilinka wanda ya kai rabin hegi ka ga da 'yan kuɗinka miliyan biyu kana iya yin gidan ruwa kuma ka ɗauki ma'aikata to in ka samu mai amana duk an ka ɗauki mota guda an ka hita da ita an ka dawo an ka ɗauki wata to za a samu ribar da ta yi ruwan nan ta yi kuɗin da an yi ruwan nan yawa to shi na mahi yawa shi na suka yi sai suna sawa ana abin nan ana irin waɗannan ayyuka wasu ma kawai masallaci irin haka ya aka yi shi akwai hili kawai sai a keɓe wani wuri a yi wata ma'aikata wurin ma'aikatar ta masallaci ta duk abin da an ka samu na masallaci na ma'aikata ɗaya aka biya to kun ga wa'annan za su iya ba masallaci turare ba turare ba duk abin da aka so suna iya ba shi tunda kuɗi dai in suna shigowa kun ga komai ana iya yi in dai akwai su inda matsala take wadda muka yi nan Najeriya a mutum ya ce aiki zai yi bai da kuɗi to kun ga nan na matsala take a talaka gashi talaka ba a bashi ajiya ko ya ta yi ya yi bara ya samu kuɗi an ce ana buƙatar dubu goma ne ya ba da dubu ɗari dubu goma danga da aka kashe kila ana koma wata uku kana a koma bida wasu dubu goma ko da wata uku kai a taho an ba talaka ajiya wata uku na yi a to a ce to ana buƙatar dubu goma sai a ce ko dubu biyu wawu to dole ne a ga abin da ba a so to amma dai in ana yin wakafi, to ana samun mahita Allah ya taimake mu rawahu ahmad wa tirmidhi wa qala hadithun sahihun tirmidhi yace hadithun sahihun abin nan ilayya wa abu dauda kuma dauda abu dauda ya rawaito wa ibn majah wa ibn khuzaimah fi sahihi wa rawahu tirmidhi musnadan wa mursalan tirmidhi ya rawaito shi hadisi mausuli kuma hadisi mursali wa qala fi al mursal hadha asahu yace amma mursalin yahi inganci وروي عن واثلة ابن أسقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم ku nisanta masallatayen ku ga tiryanakum yaranku ƙanana ku nisanta su ga masallatayen wa majaninakum da mahaukatanku wa shira'akum da da sai wa bai'akum da sai suwa wa husumatukum da husumakum wa rafi'atukum da daga mirwayoyinku wa iqamata hududikun da tsaida haddodin ku wa wa salla suyufikum da da hidda takubban ku da cikin takobi wa zo ala abwabi har matahir kurki warada alwalla ga kohin masallatai wa jammiruha ko sa mata turaren nan na wuta fi aljuma'i da juma'a juma'a rawahu ibnu majah ibnu majah ya ruwaito shi ورواه الطبراني كما الطبراني يروي تذكر كبير أنا أبي الدرداء وأبي أمامة daga abu darda da abi umama wa wasila wa rawahu zul kabira ayran aidan cikin mu'jamal kabir ya rawaito shi bi taqdimin wasu abubuwa ya ambace su da farko wasu abubuwa ya ambace su da baya ba kamar wanda yake bana bi taqdimin wata akhirin min ruwayati makahulin na ruwayan makahul an ma'adin walam ya sama aminu makahulu bai samu ganin ma'azu ba balle ya karatu gare shi kun wannan ita ce illar da albani ya kawo mutum fiye da goma cikin a wasiyatu sahiha cikin wasiyatu sahiha ta maza Allah ya kawo malamai masu hadisi ga waɗanda suka inganta hadisai fiye da mutum goma sun ce hadisin ƙarya ne wasu sun ce hadisi ne mawdu'i wasu sun ce hadisi ne da iyi ba dai samu mutum guda da ya na ƙwarai na ba mutum guda ba samu ba saboda haka wannan ba hadisi ne mai kyau ba bai inganta ba ba ya da kyawu ku karanta al-majmu'atu saniya wasiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha wasiya annabi wadda ta inganta ya ce yayi alƙawari ga nashi bincike sai hadisai ingantattu zai kawo cikin wasiyatun nabiyyi shi yasa ya sa mai suna wasiyatun nabiyyi as-sahiha to cikin al-majmu'atu saniya nashi za ku ga wannan hadisi albani ya kawo malamai da yawa da suka bata shi a wasu ma malamai cewa suka kamar yahudawa na suka yi wannan hadisi abinda suka nuhi mu mutu mu bayyara ba su san sallah ba mu kore su da masallaci in mun ka mutu sallah ta mutu don haka suka ce a kore yara a hana musu zuwa masallaci don mu mutu sallah ta mutu musulunci ya mutu sun dai manganu masu muni kwarai wajen wannan hadisi saboda rashin inganci ne duk inda ya inganta ba su wa'annan manzanni kawulu da yace jammi ruha ai bakai ruha ku sa mata buhur turaren wuta amma anasa guda jammiru da bakhiru wazanan wazanuhu fi sarfi wa ma'anan kuma ma'anarsa abin nan fi lugha duk ma'anarsa guda saboda haka shi dai a masallaci duka ana so a kawata shi a wanda ba ta da yawa ba a so awa masallaci kawa wanda ba kauye ka shigowa masallaci a duka bai sa an duka ba yana ta yana Jibi ba nan ba nan kun gani cikin kitabu fatawar majidi in kuna karanta wajen hadisin ma umirtu bi tashyidil masajid kuna gani mai littahi ya yi rantsuwa da Allah ya ce ya rantse da Allah kawar gada an kawo masallacin makka da madina ba a shawarce su ba su malamai gwamnati ce kawai ta yi abinta da ita da mutanenta in kun diba za ku ga ya yi rantsuwa cikin littahi ne ya yi rantsuwa da Allah ya ce ba a yi shawara da su ba don haka kada a ga suna sharhin wannan hadisi ma ba ta shahidar masajid a ce faɗi na suka yi babu aiki ya ce su ya rance da Allah ba a yi shawara su babu malamin guda wanda gwamnati ya shawara da shi gwamnati da ita adda kuɗinta haka ɗai ta ga dama ta yi shesa ku ga gol ga yanan ko ina musamman masallacin madina har da zinari ma duka ga yanan to ba don wani abu na ba kawa ce dai suka so su yi amma dai annabi ya ce shi ba umarce da yin wannan Allah ya ƙara mana gudun ta da taimako ne Atar tarhibu mina busaƙi, fil masjid sai tsoratawa game da tohon da majina a toho daga baki a tosuwa cikin masallaci wa ila ƙibla ko kuma ko ba cikin masallaci ba a toha majina gabas in za ka tohar da majina ba a so a toha gabas so ake ka a yamma ko hauni gare ka wa min inshadi abdalati fihi da kuma abin nan tsoratawa game da tigiya abin da ya bace jama'a assalamu alaikum da Allah babu wanda ya gama kulli ku ce mai Allah ya sa kakka gama kullin ba a cigiya ku kuma ladannai sai a kawo muku kaya a ce ku yi cigiya babu laihi ka an sa ka sarka yi inda mai abu ka gani a ne amma dai kakka biɗi mai shi cikin masallaci duka hadisai za su yi cikin wannan wa gairi zalika da wasu manganu wa'anda ba wannan ba min mimma yuzkaru ruhuna, cikin wa'anda za a ambata nan wurin عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب wata rana وترانا Allah الله ينا خطبه izra ana mata sai ya gama jina fi qiblatil masjidi ga alƙiblar masallaci fatagayyaza ala na sai ya hushi ya na magana ga mutane sun ma haka hasan ne jiɗo ya goge ta ƙala mai ruwa ya ce wa ahsibuhu ƙala ina zaton sa ya ce fada abe za a fara ne sai ya yi umarni a kawo mai turaren za a fara ne aka kawo falatta hafudihi na inda ya ɗaya majina sai ya shashawa shi wurin wannan nau'i ne na girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala in aka sa ƙazanta ga masallaci ka goge ta kuma ka sa turare wurin wannan nau'i ne na girmamawa kun gani cikin dumu'ar salihin littafin nan da ake ce ma dumu'ar salihin wasu daga cikin ku mun yi karatu ne tare da su wani malami da Allah ya ɗaukaka shi duk duniya kowa na jin labari a aboki nai sun kai a tare da shi a yaga duk garin da sun kai ta sai ya ga kamar garin gada mun ka shigo an yi sanin malam bisa ga garin sai ya ce alaga wata malam tambaya ne kai wai shin kai mista duk ganin da muka sai an san kai yadda yadda an ka san ka gare Ni me ad dalili yace babu wani dalili abu ɗaya ne wato a wata takardata ta na gani cikin shara cikinta akwai suna Allah rubuce ciki sai na ɗauko takardar nan na goge ta na wanki na shaha mata taurari na kai na aji wannan ɗaukakawa da nawa ƙura'ani ya ce wallahi tun rana Allah ya ɗaukaka ni duk inda na ce sayin ga wannan ya ce ban da shi babu wani abu to shi al'amari a kullun wanda mutane sun karabka na gare in ɗan karkata gare ya hilada shi yasa kun ka ga wanda ce kasuwa ya ce la ilaha illallah wa da wula shirika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa mitu wa huwa hayyun bi yadi al-khairu wa bi yadi al-khairu wa huwa hayyun bi yadi khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau daya an ba shi lada miliyan daya saboda ni mutane sun rabkana mutane sun rabkana inda duk an ka rabkana in kai ibada Allah na ka lada shi yasa kun ga gidan soja idan almajiri ya shiga soja da ya tai gidan soja sai zan babba gidan 'yan sanda da almajiri ya shiga kwana biyu sai ka ya zan babba duk gidajen kaki saboda ibadar da aka wa Allah cika ta yi kaɗan da ka to kana yi shi Allah inda ba a yi mai kai in ka yi to sama ya kai da kai don ka kula da shi ba ku ganin shi yasa an mutum yana haka wajen banganau bai daɗewa inda yana ibada haka zama wali wali ko babba amma ya taho birnin kabe ya zama wali ne ya gani ibada da ya kai can shi zama wali ya taho birnin kabe ya gani sai ya dubunta bai zama wali ba a don ba a shagala ba ana na ana can ku babu mai shi na kai nan da nan sai ya zama babba shi Allah inda duk an ka shagala ga kulawa da shi to kai da ka kula da shi wurin nan yanzu kana ana ganin ka ko ana ganin ka to ku rika lura da irin wa'annan abubuwa ai kun ga yanzu wanga wata da muke cikin watan sha'abar abin da sa azumi ne yayi lada kwarai da gaske har an kai daren jiya wato wanda Allah ya gafarta ma kowa da kowa ciki ne annabi yana son azumin eh, wanga watan aka ce mai aisha ta ce na ganka kai kayi son azumi cikin watan da ya ce za ka ya ga hulun nasu wannan wata ne wanda mutane na kana game da shi sai suna cewa yanzu a tuta a ci abinci a sha abin sha kamin ramadan ya taho sai su shagala ba su azumi ciki yace shi ya sami son yi ciki to inda duk aka shagala ga ibada to wanda ya lutsa ya lutsa ne yayi samun lada shi ya sa muka ciyawa da annabi ka sa a yi shi yanzu yau muna sha biyar ga wata to ko yanzu akwai kwana goma sha biyar ko sha hudu mutane na rabkana kwarai in ba wanda a wurin da aka karatu ba duk mutane sha suka yi wata shan ruwan tsahina ba azumi ciki sai wanda a kusa da makaranta inda yaka jin karatu to duk wanda ya rike bada sai da kyau zai ga abin mamaki daga nan zuwa azumin nan ya iso mutum zai ga abin mamaki saboda lokaci na da mutane sun shagala Allah ya taimake mu ya ce abin na na annabi ya doke ya ya majinan nan ya sa a za'afara ne wurin sannan wa kala ya ce inna Allah azza wa jalla qibala wajhi ahadikum lalle Allah yana nan dabra da fuskar ɗayan in yana idza salla in yi salla fala yusuk bayna yadayhi kai ya tuho mai gaba dai ku bar yau gabanku Allah subhanahu wata'ala yana sama al'arshi amma kun ba abin mamaki bane Allah yana sama al'arshi kuma a ce yana gaban mai sallah ba abin mamaki bane ba a mamaki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli Allah kai abokin mu cikin tahiyar ga da muke yanzu kana nan tare da mu wa wal khalifatu fil ali can gida da mun kabaro kai a mu. Allah dai a haka nan yana nan tare da kai kuma can gida yana nan tare da kai to ba abin mamaki bane Allah na bisa al'arshi kuma yana gaban mai sallah wannan wasu sifa ce Allah dai adda ita in dai annabi ya faɗi mu ce tau alhamdulillah mun gamsu rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa lafadullah wa rawa ibn majah ibn majah ya rawaito an al-qasim bin maharan wa huwa majhulun sai dai qasim ibn maharan din ba a san shi ba saboda haka hadisi ne bai inganta ba an abi rafi an abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukamatan qiblatan masjid lalle manzo Allah ya gama jina al-qiblan masallaci fa aqbala ala nas ya huskanto wajen mutane fa ya ce, ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih menene labarin da ku ya tashi tsaye yana huskanta ubangiji ne fa yata fa hau, amma mu ya ka kuma jina ya toha gaba ne ayuhibbu ahadukum an yastaqbila an yastaqbala dayan ku yana son shi ma a huskantai wani ya taho kusa gare shi sai ya kawo kusa gare sai ta na kawo fi waje ya kako majina ya toho gaba ne ɗayanku na son haka nan ɗayanku bai son haka nan to Allah ma bai son haka nan iza basaka ahadukum su an shimali in ɗayanku zai toha mai wato ya toha wajen hauni ne wale tafula haka za auli ya tafula haka za ko kuma ya toha haka ya jawo riga ta ya sa gabaki na ya lakaye majina ko miyan ya darka ke ga jiki ne in ya hito ya wanki fi saudi haka fi saudi ga tawahi ne ثم أراني ya ani ibn أوليا sannan mai ruwaya hadisin Isma'il ibn Ulayya ya gwada mini yadda aka toha majina ga tawahi a bogi yabsuqu fi thawbihi sai ya tuwa mewa ga tawahi ne sun mai duluku sane goge ne murza ya goge shi ya ce tuwa a yi haka nan ko a tuwa hauni ko a tuwa ga tawahi amma dai ba a tuwa majina gabas cikin matsalashi ba a tuwa mewa gabas cikin matsalashi وعن ابي سيدنا خدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجبها الاراجيل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin sha'awar ya ga gangaman da biyu na cikin masallaci kun san ganga ne ko to irin gangaman nan kun san akwai karera gare su akwai karera irin waɗannan da aka indiritu da su waɗanda a sarkawa sun san indiritu to annabi na son a aje irin wa'annan gangan mai cikin masallaci an yi suka haɓe ya dihi don ya rika ta da hannunai. nai a fadakalar majida za ta yi wa mai wata rana ya shigo masallaci wa bi ya dihi wahida mina ga hannunai, akwai wani abin na orjun a mafuradin arajin wato ganga ne fara'a na kamatan nakhamatin sai ya gama jina ba ko guda ba fi qiblatin masjidi ga alqiblar masallaci fa hatta hunna sai ya sa gangamin nan ya goge ya goge su hatta an hunna sai da ya tsarkake wurin duk ya dibe majin nan da an katowa sun qabala ala nasi mugudiban sannan ya huskanto wajen mutane cikin hushi faƙala sai ya ce a yi habba a hadukun yanzu ɗayanku yana so an yi sa ƙabila julun wani mutum ya huskance shi fa ya su ƙufi waje yi ya tuha yau ga huska ce ɗayanku na son haka nan bai so to ina hadukun idan kama ila sala lalle ɗayanku in ya tsaye zuwa ga sallah ya sani fa inna ma ya sa ƙabila rabbahu yana huskanta ubangiji ne ne wal malaku an yamini dama sai kuma akwai mala'ika dama ta yi akwai mala'ika wala ya fi suku bai ne ya dai kai ya towa yau gaba ne wala an yami ne ko wajen dama ta sai dai wajen hauni ko ya tuwa ga tuwa ne ya shahi alhadis wato ka kammala hadisin rawahu ibn zai fi sahihi saboda haka kun ga wato abubuwan karcewa ana son su don an ka ga abin kyama cikin masallaci sai a karce ba a son a tofar da miyau ko majina cikin masallaci da irin waɗanga hadisai shi yasa kun ga wasu bayan Allah har abada ba su tofar da miyau dama gare su har abada ba su tofar da miyau gabas gare su har abada saboda tunda Allah ubangiji yana gabas ga mai sallah mala'ika yana dama ga mai sallah to waɗanda wurare tsabtatattun wurare na ba a son su da ƙazanta so ake tsabtace su shi gwargwadon da ka karrama dokokin Allah da shari'o'i nai Allah na karrama ka kamar haka wa bi riwayatin lahu cikin wata abin na ruwaya ta ibn khuzaima bi da irin wannan lafazin illa annahu qala fi sai dai cewa ya cikin wabdar waye. wa inna allaha azza wa jalla baina aydikum lalle allah yana nan gaban ku bai tsakanin hannuwan ku bi ma'ana gaban ku fi salatikum cikin sallah ku in kuna sallah fala tuwajjihu shay'an min al'adha ku huskantar da wani abu na kazanta baina aydikum ta gaban ku al hadith wa bawwaba alaihi ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya gina babi babi akan wannan babu zajari an tawjihi jami'i ma yaqaw alaihi ismu ala tilqa al babin bayanin yin hani wato ga ga sanya tsawatawa ga sanya wani abu duk abin da yake sunan kazanta ka aukuwa gare shi to an hana a sanya shi tilka alƙibla wajen alƙibla bai sala cikin sallah kun gani idan za ka yi sallah wurin da kaka zato a ɗauke maka takalmi to taho da azangan ka taho da ka a sai ka zo da leda sai ka sa takalmin sai ka kawo su ka aji tsakanin wurin da za ka aza goshinka tsakanin wuyanka haka da da cikinka nan wajen kirjinka sai ka aje su nan inda duk ka zo dukawa suna tsakiyarka ka ga ba su kai gabanka inda kaka aje goshi ba balle ka shiga cikin hannun wannan hadisi ba su tsaya baya gare ka balle ka samu wata wasi kana tunanin a ɗauke to abin da ake so mutum ya yake nan ba a so a sa takalmi masu ƙazanta gaban mutane sai an sa su leda sannan aji duk abin da yake ƙazanta ne ana zata akwai ƙazanta gare ba a ji shi alƙimla in an ka wurin sallah a wurin sallah tsabta ake so gare shi shi yasa kun ka ga hadisi ya ce umar ya ce ma annabi sallallahu alaihi a lokacin da annabi ya ga wata riga mai kyau sai ya sau ya kawo ma annabi ya ce ka aje ta don ka riƙa sallar juma'a da ita saboda so ake yi ka samu tuwayi mai kyau na sallah to salloli duka kamar sallah biyar kun ga yana yiwa wa ta kan maka baka gida wa ta kan baka gida amma juma'a da sati sau ɗaya aka yin ta yana da kyau kana da a wasu nau'in tawayi da su kaka zuwa da su masallacin jima'a babu damuwa ko da riga guda ta duk jima'a da ita kaka zuwa mai gidanmu yana da ita bayan ya mutu kuma ya batta gado ita rigar bayan ya mutu ya batta gado shugabanni sun yi amfani da ita ba ba ta ɓace ba sai wani lokaci da abubuwa suka canza sannan rigar ta ɓace ba ce ta an kai ba ɓacewa ta yi kuma ba mu zaton mutum na ya tura ɗauke ta saboda haka kai ma kana iya yin wannan wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidina jabir ya ce manzo Allah ya zo mana masallacin mu wa biye da yawar juna akwai gangaren da binu tsumajiyar da binu da hannu ne fara qiblat fara fi masjidin wa qamata sai ya gama jina ga alƙiblar masallaci fa bala alaiha sai ya huskanci wajen ta hatta ya goge ta bil urjuni da tsumajiyar nan da ga hannu ne sun makala sannan ya ce ayyukun yuhibbu an yu'rida Allahu anhu cikin kowa ka san ya huskanci Allah Allah ya kauda kai gari shi haka kun san yanzu idan ka tahe kana tsayi, sai wani ya ka kuma jina yi wajen ka yanzu kana yin haka to cikin kowa ka san Allah shi mai haka ne ya ka kuma jina gaba alƙibla ce wa ka san Allah ya mai haka nan ba ku so inna ahadakum idza qama yusalli to abinda ake ni lalle ɗayan ku idan ya tashi yana sallah wa inna Allah ta'ala qibla wajhihi to Allah yana nan dabara da huska ce wala ya yamsu kanna kibala waje kashi tohi daura da huska ce wala an mini ko wajen dama ce wala yafsuk an yi yasari ya tuwa wajen hauni ne a ta hata rijil hele sura karkashin kawa ce ta hauni kun sa an ce a tuwa mai karkashin kawa ta hauni a wannan lokaci ba yanzu ba yanzu ba a wa cikin masallatai birane ba a tuwa wajen ƙarƙashin ƙawarka cikin masallaci don ba ƙasata ba yanzu da ka haita nan ba ƙasata ba sai in kai katto da ita duk ka dubar da majina in ka ga ƙasa tarihi ta kai katto da ƙasar babu ta nan wurin to sannan masallatai yanzu ƙasa ce sai ka tona sai ka fi tusuwa kamar da ƙasa ka rihi yanzu abin da za ka yi sai dai ka zo da abin da za ka sa ta ciki fa ina ajilta bihi in ka yi gaggawa da ita fa in to fa in bihi badiratun idan wani gaggawa ya zo ma da sauri wato majinar tattawo da sauri kamar tari haka to da sauri ya haka za ya jawo riga ta haka wa wada'ahu ala fihi yadda ya jawo riga sai ya aza ga baki ne haka summa dalakahu bayan ya zube sai mata haka ya goge ta to abin da mutum zai yi kenan to kun ga yanzu cikin wannan hadisi abin da ya rage toha ta ga tawahiya ta to mu yanzu kusan abin na da sauki ba sai ka toha ga rigar ka ba kyallin ka sai ka ɗauko dai ƙasa ga tishi wanda aka amfani da ita sai ka jawo cikin aljihun ka an babu kalla sai ka sa majinar ka ta ka mai suwa cikin aljihu tunda ba a hana ka riƙe ta ba da an ka ka goga ga ka ai yana nan riƙe gare ka abinda abba a so dai a tuhar da ita cikin masallaci ku kula da irin wa'annan ko nan ka ta ba a tuhar da mai wannan wahon cikin masallaci ba a tuhar da mai wahon nan waje ba wai sai nan inda kafi da ke ko nan waje ba a tuhar da mai sai an yi ta can ka taho da kyallenka da za ka taho mai da kanka kan mutum ya taho da ɗaya lada ya kwashi zunubi ka to masallaci don ka sallah ka samu lada ka samu lada ba ta yi girman masallacin gaba amma ka samu zunubi ya wuce makka kaga ba a samu ba a samu abin da an ka da ba to a yi kokari a kula da wannan da yawan ku 'yan najeriya in kun je makka ina lura da ku kuna lura da irin wannan don ba ka yarda ka tsohon da yau makka a kama ka a kame ka to sai duk kuna tsafta kowanku da leda sai cikin aljihu in ya sai ya ɗebe takalmi ne ya sa ya riƙe abinai don ko sahu ka shiga wani wuri in ka aji takalmi babu leda ta shekara aji sai ka te waje ka kai su in ka te ka kai ba wanda ka taso in bai biyo ba mai share biyo gaba gare ka ya ka ɗauke sai ya kaɗa cikin kwandon shara ya wuce kana ji kana gani kuma da ya kada su ya tahi kenan kai baka tsaitsai to wannan tsafta na ga can kuna yin ta to ko nan ku kula da ita a masallaci so ake tsaftata shi ko tsaftace masallaci ya samu lada a hadisan da muka fara da su duk wanda ya tsaftace masallaci ya hitar da shara gare banallahu lahu baitan fil janna Allah ya gina mai gida cikin aljanna to ku lura da irin wannan ku rika yi gwargwadon da kuka iyawa shi karatu domin a yi aiki da shi aka yi wannan hadisi rawahu abu dawud wa gairu wa an huzaifa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafala tijah al-qibla duk wanda ya toha ne wajen al-qibla ja a yawmal zai zo ranar qiyama wa taflatuhu yin nan da ya bayyana ainihi yana nan tsakanin idanu ne ya zama illa gare ya zama aibi gare ranar kiyama nan duniya ya shi amma aibin bai gushewa har ranar lahira rawahu abu dawud da wamna huzaima wamna habban fi sahihaihima wa rawahu tabrani fil kabir min hadisi abi umama wa lafadhu lafadin abin da tabrani fi mu'jamil kabir man ba ta ƙafi qiblatin wanda ya toha mai wajen mai ware ha bai ruhe ta ba miyan ja'at yawmal qiyamati ahma ma kunu za ta zo ranar ƙiyama ahma ma kunu wato mai tsananin wanda za ta kasance da zahi ahma wato abin na hamim abin na hamima abu mai zahi to za ta zo a ma ta kunu mai zahin wanda za ta kasance da ta wuta na ta fasa tohin nan hatta ta ka baina ne hatta wadi tsakanin ijiya sai ta dama da ta hauni sai ta babbaka sai ana tsaye shi da ya san banan da ya kace duniya yadda so shi qawluhu da ce abin nan tafala bitai almusannati fo, ai basaka bi waznihi wa ma'anahu basaka yatuhu yau wannan hadisai suna kama da ya gabata wasu ba su tohar da mewu gabas gare su haka gabas kan ba su tohar da mewu duk kazanta ba su tohowa saboda ga hadisai da sun ka ambaci wanda ya tohar abin na wajen ittija halƙibla gabas kenan wa annabi na umar radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa su sahibin nukamati fil qibla wanda ka tohar da majina yana tohar da ita wajen gabas yanzu idan nan na za ka yi ta in za ka tohar da ita wuce can sai ka jiwa ka tohar da ita yamma gare ka gabar gare ka an ka ka ka tohar amma ka tohar da ita nan in waje na ba cikin masallaci ba gabar ɗin dai aka so ka mutunta gabas ko ba cikin masallaci ba ka mutunta gabas alƙibla alƙiblan musulmi ta ba a so musulmi su alaƙanta ta to duk wanda ka tohowa wajen gabas yau asu sahibin nukamata ila alƙibla za a ta da mai tohar da majina wajen alƙibla za a ta sai ranar kiyama wahiyya fi yi majina tana nan ga huska rawahu albazaru wa ibn khuzaimah fi fi sahihi ibn ma ya rawaito cikin sahih wa nashi wa hadha lafadhu wa ibn habbana ibn habbana ma ya rawaito fi sahih cikin litahi wa ana anas radiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-busaqu fil masjid khadiyatun towar da majina cikin masallaci kuskure wa kafaratu hadafuna wa kafaratu a turbude ta in akwai wurin turbude ta din shine ya fasara izalatuha a gusar da ita au muwaratuha ko a turbude ta fitura da cikin turɗa, in akwai turɗa amma masallatai birni yanzu in ka ga turɗa kai ka taho da ita abin da aka fara ta turbude ta wato a gusar da ita rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa nabi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tafalu fil masjidi sayyi'atun to wadda majina cikin masallaci mugun aiki na wadafa wadamnuhu hasana turbude shi ko abuna mai kyau rawahu ahmad bi sanadin la asabi wa nabi sahalata as-sa'ib bin khalladin min ashabin nabi sa'ibu bin khallad yana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajula amma lalle wani mutum ya yi limanci fa ba saka bil qibla sai ya tuhar da ne wajen alqibla wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah na kallo nai ya tuhar da me wajen gabas kuma liman nan. ya tuhar da mai wajen gabas. faƙalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi na faraga lokacin da ya gama limanci, sai maza Allah ya ce la yi salli lakon hada wanga kashe ko mai muku sallah wanga mai tuhar da mai wajen gabas ba a sa shi liman bai san mutuncin da ya kamata ya sani ba annabi ya ce ka a koma sashi kun ga ko ai wanda annabi ya ce ka a koma sa abin nan liman ce ai ya gaba ne annabi da kai ne yace ka a kuma tashi la'anna salata ghayra maqbulatin dan sallah tai ba a karbarta ma dama ya fusu fi kiblatin muddin yana tuhar da mai wajen alƙibla tai sallah ba a son saboda haka annabi yace ka a koma tashi liman fa'ara da ba da zalika an yi salli alahu daga baya shi bai san mai gidanmu ya ba da umarni ka a koma sashi liman ba da wata sallah ta taho sai ya so ya koma tashi ya yi limanci wa mana uhu sai sun ka hana mai wa akabaru sun ka bashi labari bi kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji abinda manzo Allah ya ce ka a koma saka sallah masallacin sai bai gamsu da cewa annabi ya faɗi haka na ba sai ya ce inda annabi zakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan waje manzo Allah wai ya rasulullah kai kace ka a koma sani liman ala na'am yace ni ne ce ka a koma saka liman wa sautu annahu qala mai ruwaya yace ina san sa ya innaka azaita Allah wa rasulahu kai ka cuci Allah da manzo ne saboda haka nace ka a koma saka sallah innaka azaita Allah wa rasulahu lalle kai ka ka cuci Allah ka cuci manzo ne rawahu abu dauda wa ibn habban fi sahih alqibla wato tsarki aka so gare ta tsabtace ta aka yi wa ana abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma kala amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli bin nas manzo Allah ya umarci wani mutum ya yi sallah da mutane az-zuhra sallah az-zuhr manzo Allah ya sa shi liman ya bada sallah az-zuhr fatabala bil qibla sai ya tohi ga al-qibla wa huwa yusalli lin nas yana wa mutane sallah ya san sallah yake ba mutane kuma ya tohi ga al-qibla walamma kanat salatu al-asri da sallar asar ta zo arsala ilaihi arsala ila afar sai manzo Allah ya aika ga wani mutum ya ce ya bada sallah ba wanga na dazu ba fa ashfaqar rajul alawwal mutumin can na dazu sai ya ji tsoro ya ga dazu manzo Allah ya sa shi kuma yanzu manzo Allah ya sa wani bai sa shi kuma gashi zo fa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo waje annabi fa qala ya rasulullahi a unzila fiye shay'un hala an saukar da wata aya ne game da ni kala la annabi ya ce a'a walakin na ka tafalta bai na yadda ka wa an ta sai dai ka yi tohi gabanka kana tsaye ta umar nasa kana wa mutane limanci fa a zai talla wal mala'ika ka cuci Allah ka cuci mala'iku saboda haka ba magana a sake saka sallah aka yi magana ka ce ka yi tuba da isi wanda dai ya cuci Allah ya cuci mala'ikwa Allah kun ga yayi zunubi to tuba aka so yayi rawahu tabrani fi kabir da isanadin jayidi wa na bi umama radiyallahu anhu na nabi sallallahu alaihi wasallam biyu umama ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza qama fi salat lalle bawa idan ya tsayu cikin sallah kuti hallahul janan sai a buɗe mai aljanna duka ƙoyon aljanna duka idan bawa ya kabarta sallah duka ƙoyon aljanna sai a buɗe mai wa ba lahul hujubu bainahu wa na rabbi sai a lebe mai shamaki tsakani ne da Allah ubangiji wasta qabalahu al da in sai 'yan mata aljanna su huskanto waje nai malam ta hit in bai ka kuma jina ya tuha ba au eh, abin nan ya ta naka ko kuma in bai tuha yau ba idan dai bai tuha bai yi tohi ga alƙibla ta ba to za a buɗe mai ƙoya aljanna a ɗebe shamaki tsakani ne da mahalicci nai? a bude aljannan nan da aka bude yan mata aljanna su dibo dabara da shi amma da yayi tohi shi kenan rawahu dabrani fil kabir wa bi isnadi nazar ga isnadi wannan hadisi yace akwai abin tunani wannan suka ce ga hadisi idan malaman hadisi sun kawo da wannan suka ce wa ابي bi huraira radiyallahu anhu annahu سمع rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula, يقول ابو ya ji جماعه Allah yana cewa man sami'a rajulan yunshidu yanshidu dalatan fil masjid duk wanda ya je wani mutum na cigiya kayan da ya ɓace cikin masallaci jama'a wayar da riga ta yi cigiya ta ya kai wayar da riga ta yi jama'a wagga riga ta to bai halitta shi shiru manzan Allah ya ce fal ya kuli lalle ya tabbatar da ya haɗu wannan abin da manzan Allah bai wani kai malam mai a riga Larar da Allahu alaika. kada Allah ya sa ka gari nan. wa inna masajid lan tumna na lahaza, lalle masallati ba a gina ta dan cigiyar kayan ka ba wannan umarnin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam rawahu ah, muslim wa abu dawud wa ibn majah wa ghayruhum saboda haka dole na in kaga mutum mai cidiyar kaya cikin masallaci ko ka haɗi kwarai ko kakka haɗi kwarai dai dole na ka haɗu wannan don annabi ya ce fal yaqul saboda haka wajibina wajibina umarnin annabi duka ba ya zama sunna karama ba ya zama musahabi sai in akwai wani hadisi da ya karkatar da shi zuwa ga wannan amma an ba wani hadisi ya akwai ba wajibi na eh, <laughs> eh ya danganta ka dai tabbatar da ka kawadi in dai kawadi ai addu'a ta kai ko bai jiya ba yana yi Allah shi hana mai ganin kayan na ya an ya an daidaita shi ma ai yi cigiya ta zai iya cewa yadda makullai ne ai cigiya ta ko sai ka ce eh, abin da ya za ka yi in ka ga makulli ka ce ina ladan ka miƙa mai ya samu nuri sai ya sarka ya ce wata kwato ya diba nan ya gani in ya gani sai ya ɗauka amma dai cigiya a ba yi in mutum ya cigiya ya yi laifi zai samu addu'a ga bayan Allah na kwarai su ce kada Allah ya sa ga kayan nan kuma ko ya wushi da kai dai ka samu lada shi wanda ka bi da kayan nashi don yana wa bai jin daɗi in kacci, larar da Allahu alaihi kada Allah ya dawo da kayan nan gare ka bi ma'ana kada Allah ya sa ka ga kayan nan in na wani na ka gani kana faɗa ce kada Allah ya sa ka ga mai kayan nan kun ba zai ji daɗi ba to amma ko ba zai ji daɗi ba bin umarnin annabi wajibi na ko ka waɗi sannu ko ka waɗi ƙwarai ka dai tabbatar da ka waɗi dai eh masu roƙo a ai ba a roƙo cikin masallaci ban dai hana wani aiki wanda ya tabbata aiki ne na Allah kai tsaye ga mutane masu gaskiya ai kaga qur'ani cewa yi ya ayu halladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dhil a kun ga daga aya ta bi mai bi mata wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa tabuzu fadlillah in an ka gama sallah wanda ka son kuɗi fanta shiru fil ardi ko ita waje masallaci ko a cikin ƙasa warta ku ku bi do nan fadalillah in an ka gama sallah wanda ka son kuɗi ta shi kai waje da cikin masallaci ya je da kuɗi eh to wannan ka san yanzu roƙo wato an eh, an she ma an an she ma illa dai ka yi abin da kake iyawa abin da annan mai yawa idan wani ya zo wanda adda durar da aka bi dan naira dubu in an ka da yana yawa a samu dubu ishirin dubu goma wa annashi kuma bai ma samun su duka ba amma ba shi duka bukata ce ta dubu goma yana yawa a samu dubu biyar saura ko kasa inda sun kai yaushe yasa ka ga ana ta yi eh, lokaci na mutane a ga sha'anin kuɗi in an ka ce kuɗi aka samu ga matsala malam tsararri sai wanda Allah ya tsari in an ka ce kuɗi aka samu ga matsala saboda ka in ka ga dai wanda kaka iya wa magana kai mai wanda baka yin magana kama kanka dama hadisi sai ya marra aminkum munkaran fala ya gayyar hu bi yadi fa illam yastadi fa bi lisani wa illam yastadi fa bi qalbi saboda ka in kaga inda kaka yi magana ka yi magana in kaga inda ba ka yi magana ka bata ran ka kauce amma yau da da kuɗi a duk wanda ya fara shi ya ɗanɗana ya ci daɗi to bai koma bari ko ni ko aka cewa in ka ji aya sai ya ce kai ka wadatuna shi yasa ka ce a bari Eh, da kai wadata ka yi shi ko bai wadata ba na haka bai bida ga wanda ka ba su sai dai wanda an ka hana nan shi ka bida wa anhu radiyallahu anhu daga shi malam abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala hakika manzo Allah yace idza ra'aytum man yabiu in kun ka ga mai suwa aw yabta ko mai sayi fil masjid cikin masallaci ko da mai sai da littafai ko mai sai da asawaki wanda kun ka gani cikin masallaci ko mina na kun ka ga mutum na sai suwa cikin masallaci ko takarduna an kai karatu wata rana an ka waɗe sai rubutu yana da ya hamsin ya hamsin kasuwanci na to in kun ka ga mai irin wannan cikin masallaci fa qulu ku ce la arbaha tijarataka kasuwancinka kada Allah ya baka riba ko ba ku yi laifi ba don yin an kai wasa masallacin ma biyu ne za su yi ko ina su kasa kaya ciki yayin da hilin masallaci na ba a kasuwanci ko masallaci zai kasuwanci bai halitta shi cikin masallaci masallacin da shi da kai ne shi zai kasuwanci don ya ɗauki masu shara tai su rika share shi to ko shi bai halitta ya kasuwanci cikin masallaci eh haraba ai masallaci ta wannan wuri da ka gani masallaci na Mm. can wanda ya ce can waje aza ai ba masallaci na ba a yanzu mutum kwaya ya sha zai to ya ga an gina masallaci ya koma can bayan gina ya ce masallaci na ya eh, duba aiki duk abin da yake shari'a ba ta yarda da shi ba ba a son a yi cikin masallaci na ai rahaba cikin masallaci na ai rahaba masallaci ta ko rahabar da ko rahabar masallacin kawai ai masallaci ta bale rahaba irin waɗannan masallaci daga an yi katanga don an kewaye masallaci an ce nan masallaci na ko mahaukaci ya so yanzu ya ga masallaci fiye da gina ya san masallaci na ko ma mahaukaci dai wanda bai da hankali wato abubuwan ta yi aka gyara aka ta yi, ai yi ana gyarawa kowa ka gyarawa Allah na gyara kowa ka gyara Allah na gyara don haka da kunga mai kasuwanci cikin masallaci ku ce kada Allah shi ba ka riba ga sana'a da taka wai za ra'aitun manyan shudu dalata in kun ka ga mai cigiyar kayan da sun ka bace ku ƙulu shi ko ku ce mai larar da Allahu alaika abin nan da kaka bi da ka da Allah shi dawo da shi gare ka kada ka gane rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa an-nasa'i wa ibn majah wa ibn khuzaimah al hakim wa qala hakim yace sahihun ala shart muslim wa rawahu ibn habban fi sahih fi sahih bi nahwi da irin wannan da shadara awwal da bangare na farko wato in kun ka ga mai saye ko mai saisuwa wa an da Allah anahu an na rajulan nashada fil firmajin. a hakika wani mutum ya yi yayi a cikin masallaci faqala man da ilal al-jamal ahmar waye da da'awa bi ma'ana wagga raƙumi wanda yake fari a ahmar ja jan raƙumi. maza Allah na zaune wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajatta annabi yace kada Allah ya saka samai kada Allah ya saka samai ai la radda la radda Allah alayka kada Allah ya saka ka samu gane shi ya dawo gare ka la'anna al-masajida buniyat lis-salati don masallati an gina ta don sallah walai salim wanadati ba don a dora kiran mutane su kawo abin da ya fashi alama da'a ba a yi shi don a ɗora kira ga abin da ya ɓace. au abin da ya walakanta au hoƙi da ko wanda an ka rasa au dalla ko wanda ya ɓace duk ba a gina masallaci don wannan ba la wajatta innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu dama masallatai an gina ta don abin da aka gina ta da shi ku yi cigiya waje yanzu kun gani kamar masallaci irin wanga in akwai hali kamata ya yi abin na a samu wani hili kamar na haka a yi wani ɗaki a yi wani ɗaki sai a rubuta mai ɗakin kayan da sun kaɓaci da an ga kaya sai a kai can a sa mai mai gadin ƙwarai da an ga kaya sai a kai can kai duk inda kake in kayan ka sun ɓace. kana birnin kabe kana ita nan dan yana yiwa su bace abin na na gwadon gaji misali amma a gane su nan to kun ga da abin da ka yiwa na haka ne ya kamata amma ba cikin masallaci kun ga a makka makka kun ga ba a cige a cikin masallaci amma akwai manyan shaguna wa'anda aka kawo kayan sata a kayan tsintuwa ba sata ba kayan tsintuwa ni kai na na taba ya tare da wani fasfaɗi ne ya ɓace muka yi yadda muka yi magane ba magane ba sai wani ya ba mu shawara cewa mu ta wajen masallaci mu ta wuri kaza sai mun ka tai muna ba su tigiya sun ka ce mu haɗi kaza mu haɗi kaza mun ka wani sai sun ka ɗauko dai sun ka ba mu har ya kawo na can inda muke can wajen masala muka bi yi. a ce har ya kawo nan masallaci kusa da masallaci ya shiga ofis to haka ake yi in akwai hali haka ake amma ba a cibiya cikin masallaci kuma wanda kaya ne sun gabace dole ya bide su dole na wanda kaya ne sun gabace ya bide su amma ba a bida cikin ba a bida cikin masallaci dole na wanda ya tsinto kayan mutane ya bide mai shi amma ba cikin masallaci ba to da kawai aka yi a samu hili kawai sai a a samu ya gadi ko na kwarai jajantacce wanda ka iya zama koyoshi domin duk inda an kai irin wannan akwai kaya masu muhimmanci da aka cinto a aji in ba mai gadin kwarai ko wani wasu kaya ya gane su shina biyawa da dare ya buge shagon na haɗuke saboda ka sai an samu mai gadi jajantacce a aji wurin Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya gafarta mana dukkan gunubanmu Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro nai Allah ya kara mana ibada ta da ikhlasi abubuwan ga da muka karanta masu kyau Allah shi mana muwafaqa wajen aikata su abubuwan ga da muka karanta waɗanda ba a son ayi Allah ya taimaka mana ya nisanta mu gare su kuma Allah ya azaita mu ikhlasi Allah kuma ya azaita mu mutaba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل kama كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد Allah muna roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da marasa lahiya bayin ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu wayanda adda rayuwa cikin su Allah ka sa ma rayuwarsu albarka kuma Allah ka tosaya musu wayanda ba su da lahiya cikin su Allah ka warkar da su marigaya daga cikin uwayen ma Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka kaburburansu Allah ka yahe zunubansu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta ma su da kakanninsu da yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman mu tare da su da albarkar sunayenka Allah ka gafarta ma iyalanmu iyalin ma Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka yahe musu dukkan zunubansu wayanda ba su da lahiya cikin iyalanmu Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka tusaya musu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma su da su, ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makoman ya Allah bai asma'ika na ka tusaya mana ka tausaya ma ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ila yawan qiyamati Allah ka rika mana su ka gafarta musu dukkan zunubansu ka yahe musu dukkan kwarakwarai da gangancinsu ka ƙara musu imani da lahiya wayanda ba su da lahiya cikin ɗaya da zuriya ya Allah ka warkar da suwa ya Allah ka warkar da suwa kuma Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka kama mana tarbiyyar su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kiyaye mu kuma ka kiyaye su Allah ka sa musu albarka ka mai da su ga karatu da ibadarka ka sanya su su zama manyan-manyan malamai masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan da musulunci masu tsoronka da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsoronka. Allah ka ba mu kariya da tsoronka. ya Allah ka kai mu watan Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu watan Ramadan cikin aminci da natsuwa da kwanciya hankali tare da cikakken lahiya da wadata arziki saboda albarka sunayenka ka an samu na addu'a yau Najeriya mu Allah ka zaunar da ita lahiya ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka ƙara ma arewa lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya musamman wannan shiya da muke ba dariya Allah ka ƙara musu kwanciyar hankali ka ƙara musu natsuwa ka shirya musu matayensu ka shirya musu ɗiya da iyali da zuriyarsu Allah ka sa musu albarka ga dukkan abin da ka ba su Allah ka tausaya mana Allah ka kare ka amintar da ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu dukkan ƙauyukan mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah dukkan biranen mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kai mu wata Ramadana ya Allah ka kai mu wata Ramadana ya Allah ka kai mu wata Ramadana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da lahiya cikakka da wadata arziki da albarka sunayenka ka tosaya mana ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare iya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyinmu ka kare mu da albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana <clears throat> inda duk makaita kai muna arzikin tahiya lahiya kai muna arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka karrama muka girmama ka darajanta muka taimake mu ka gafarta mana da gafararka ka yi mana rahama da rahamarka ka tausaya mana da tausayinka ka taimaka mana da taimakonka ka karfafa mu da ƙarhinka ka girmama mu da girmanka ka darajanta mu da darajarka ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka sanya kwaɗayinka cikin zukatanmu ka ɗebe kwaɗayin kowa wanda ba ka yi ba cikin zukatanmu da albarka sunayenka ka tosaya mana ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka saboda albarkar sunayenka Allah kakkai mana azaba da wuta jikunkunan mu ba su iya hankuri da wuta Allah kakka samu wuta don albarkar sunayenka Allah ka samu cikin aljanna aljanna duniya da lahira Allah ka azurta mu ita ya Allah naru duniya wal akhira, Allah ka nisanta mu gare ta da albarkar sunayenka ka tusaya mana ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare dukkan bayanka musulmi ka shirya su ka gabarta musu ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa